حديثات بلوغ المرام من ابن حجر الأسطلاني من كتاب الجنائز ثم زام تشيكابا لدى حديثي لدى ليبير لثمانين دقايا أيوه، اليوم إن شاء الله تعالى wannan darasin yana karantar da mu siffar sallar jana'iza sifatu salati ala wato yanda ake yi wa mamaci sallah وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنكروا حديثي لدى عبد الله بن عباس الله يقال مسير جاء شيد ما هي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس يشهد ناجى النبي صلى الله عليه وسلم يناشيوا ما من رجل مسلم يموت باب ونمتن مسلمي وندزي متن فيقوم على جنازته أربعون رجلا har aka sami mutum arba'in suka tsaya akan jana'izarsa la yi shirku na billahi shay'an inda ya ba shirka da Allah madaukaki da wani abu illa shafa'ahumullahu fi face Allah madafaki ya ba su ceto game da wannan mamaci rawahu muslim kalimar muslim ya rawaito hadith yana kitabul jana'iz babu man salla alayhi mi'atun shufi'u fihi hadisi na 944 wannan hadisin yana musnad al ahmad kuma yana sunan abi dawud jana'iz babu fadli salati ala janaiz wa tashyi'iha akwai riwaya ta al-Imam Muslim tana kitabul jana'iz har yanzu babu man salla alaihi mi'a hadisin 947 hadisin suna jere al-Imam Muslim ya kawo hadisan guda biyu a jere amma Ibn Hajar ya ɗauko hadisi guda ne ɗaya hadisin an Aisha aisha ce ta rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar wannan hadisin ba amma hadisai guda biyu din a jere suke a sahihu muslim عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يشي ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين باب ونممتشي واند الأمر مسلمين ذات يوم تصلى يبلغون مئة إذن دي وطن متانيسون كيمتون قريب كلهم يشفعون له kowane daga cikinsu yana neman ceton Allah subhanahu wata'ala ga wannan mamaci illa shufi'u fihi face Allah madaukaki ya ba su ceto game da shi wannan mamacin hadisan guda biyu suna jere wato al'imamu muslim babin da ya yi ma waɗannan hadisai guda biyu ya ce babu man salla alaihi mi'atun shufi'u fihi ya yi babi a kan cewa idan aka samu mutum ɗari sun yi sallah magawar musulmi to allah maɗaukaki zai ba su ceto game da shi wannan mamaci da wato allah zai gafarta masa akwai hadisi na uku <clears throat> shine hadisin malik bin hubaira ashami wa kanat lahu suhba malik bin hubaira shi ma yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزون الله يجي ما من مسلم يموت باب وني متم مسلمي ده زي متو فيصلي عليه ثلاثه صفوف من المسلمين idan aka samu sahu uku na musulmai sun yi mar sallah illa aujaba face hakan ya wajabta face hakan ya wajabta wato face hakan ya wajabta masa samun gafaran Allah subhanahu wa ta'ala marsad bin Abdullahi al-yasni wanda ya ruwaito hadisin daga shi malik wannan sahabi malik bin hubayra marsad ya ce kana malikun idza salla ahla al-janaza jazza'ahum ta sufufin lil hadith shi wannan sahabi da ya ruwaito hadisin nan idan aka samu mutane ya zama kaɗan ne idan ta ƙalla ahlul janaza waɗanda za su yi sallar gawa ya zama kaɗan ne to sai ya kasa su su zama sahu uku saboda aiki da wannan hadisin wannan hadisin rawahu ashabu sunan gaba ɗayansu yana yana sunan abi dawud kitabu janaiz babun fi suhufi al janaza da sunan tirmidhi kitabu janaiz babu ma ja'a fi salati al-janaza wa shafa'ati lil da kuma sunan ibn majah kitabul janaiz babu ma ja'a fi man salla alaihi jama'atu min al-muslimin wannan hadisin shi ma ya inganta al-imam da ya rawaito hadisin ya ce hadisin yana da kyau hakanan nan al hakim ya inganta shi duk da cewa akwai malaman hadisi waɗanda suka raunana hadisin kamar ibn hajar al cikin fathul bari mujallar na uku shafi na 186 wato hadisan sun zo mataki uku kenan na daya a samu mutane 100 sun yi sallah magawar musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah madaukaki zai ba su ceto game da shi wannan mamaci din a samu wannan kashi guda kenan sai na biyu shine a samu mutane 40 su yi sallah magawar musulmi da sai dai akwai sharadi la yushrikuna billahi shay'an idan dai waɗannan mutane 40 ba sa shirka da Allah da wani abu akwai sharadi kenan ya zamanto mutum 40 ɗin nan tsantsa ba su yin shirka ga Allah subhanahu wa to nan ma Allah madaukaki zai ceci wannan mamaci a dalilin to sai hadisi na uku shine a samu sahu uku a samu sahu uku da za su yi sallah wa mamaci to hadisai guda biyu din nan duka al-imamu ya rawaito su da hadisin mutum 100 da kuma hadisin mutum 40 amma hadisin da yake magana akan a samu sahu uku wannan rawahu ashabu sunan babu al-imamu muslim a cikin su sai dai game da cewa a samu sahu uku babu shakka ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu ja akai domin akwai hadisin al-Imam wanda musamman al-Imam saboda ya nuna bayanin saboda ya nuna falalan a samu sahu uku a sallar jana'iza ya yi al a Jami'ar sahih cikin Sahih al-Bukhari babu man saffa saffaini aw salatatan ta al alal khalf kan falima sunan babi yana nuna muhimmancin a samu sahu uku sahu biyu ko sahu uku a sallar jana'iza a bayan liman saboda haka sai ya yi bari a kai sannan sai ya kawo hadisin jabir bin abdullah wanda mun karanta a baya hadisin jabir da yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salla ala najashi fa kuntu fi safi thani aw thalith jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma sarkin habasha sallar jana'iza a garin madina duk da cewa sarkin habasha ya rasu ne a can kasarsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa salatul ga'ib jabir ya ce na kasance a cikin sahu na biyu ko na uku na kasance ina cikin sahu na biyu ko kuma sahu na uku kuma akwai kari da aka samu a riwaya ta kasa da bihazar isnad wanda shi ma yana sahihul bukhari kitabul manaqib babu mautin mautin najashi jabir yace fa saffana wara'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam kafin yayi sallan sai da ya sa muka yi sahu a bayansa ashe kenan ana sahu a sallar jana'i ga kuma riwayar da jabir yake cewa fa saffu khalfahu hadisin abu huraira sai ya ce fasaffu khalfahu shi jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya daidaita sahunmu fasaffana wara'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tsara sahunmu a bayansa a riwaya ta biyu kuma ya ce fa kuntu fi saffin fani aw isali na kasance a sahu na biyu ko kuma sahu na uku akwai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yake fasafu kalfahu sahabbai sun yi sahu ne yawa a bayansa saboda haka ba sharadi ne ya zama sahu uku waɗannan riwayoyin gaba ɗayan su suna cikin sahihu bukhari in ka duba kitabul janaiz babu sufufi allal janaza don haka cewa a samu sahu uku a sallar jana'iza wannan ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi yasa al-Imam Muslim al-Imam Nawawi a sharhin sahih Muslim juz'i na bakwai shafi na goma sha bakwai ya yi magana akan kan waɗannan hadisai da suka zo mataki guda uku idan aka samu mutane ɗari sun yi ma gawar musulmi sallah allah subhanahu wa ta'ala zai ceci wannan bawa a dalilinsu idan aka samu mutane arba'in waɗanda ba su shirka da Allah suka yi wa musulmi sallah amma matsaukaki zai ceci wannan mamaci a dalilinsu idan aka samu sahun uku na musulmai suka yi wa gawar musulmi sallah wannan zai wajabta masa samun gafara Allah kaga mataki uku kenan 140 sahu uku الإمام النووي يتي يحتمل أن يكون النبي أخبر بقبول شفاعة مئة أخبر بقبول شفاعة شفاعة مئة فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد الأباري دفركو wato kamar abin ya zo mataki uku da farko allah maɗaukaki ya shar'anta idan dai aka samu mutane ɗari sun yi gawar musulmi sallah to allah maɗaukaki zai masa gafara sun mafi kabuli shafa'ati arba'in sai Allah madaukaki ya ƙara yin falala ga musulmai sai ya rage adadin ya dawo mutum arba'in kaga an samu ƙarin falala da mutum ɗari ne yanzu sun dawo arba'in sun ma su kofi wa in ƙalla adadu sannan idan ma aka samu saho uku ko da adadin ya zama adadin waɗanda za su yi sallar wannan mamacin sun gaza mutum arba'in ɗin inda sun kai saho uku to Allah madaukaki zai gafarta masa a dalilin haka fa akbara bihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari saboda haka sai ya zama wato kamar dadin ni'ima ne dadin falala ne ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wa hina idin kullu ahadith ma'mulun biha saboda haka al-imam an-nawawi yace duka hadisan nan kashi uku ana aiki da su ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف ceton yana samuwa idan aka samu adadin musulmi mafi karanta shine a samu sahu uku to amma mafi dacewa ba shi da a samu akalla mutum ɗari don haka yasa malamai suke cewa babu laifi don an jinkirta jana'izar mamaci inda bai kai ga yadda za a wuce yini guda ba a mai sallah ba saboda kokarin a samu mutane masu yawa waɗanda za su yi sallah domin a dace da wannan adadi adadi mafi yawa domin in ka lura annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya sharadi cikin hadisin da muka karanta waɗannan mutane 40 din la yushrikuna billahi shay'an waɗanda ba su yin shirka da Allah da komi shirka tana da hadarin gaske shirka tana da hadarin gaske sau da yawa mutane sukan kaddara wasu ne suke shirka alhali su ma suna shirka ne mai shirka tana da hadarin gaske abu ne wanda ke cikin duhu kullum sai dai mutum ya zama cikin hatara da kuma addu'a Allah madaukake ya sa ya gama rayuwarsa ah, da da ikhlasi ba tare da ya cika rayuwarsa da shirka ba don haka yasa neman mutane da yawa shi ya fi ba wai duba siffar mutane na zahiri ba saboda siffar ta zahiri ba ta tabbatar da al'amarin gaibi kasancewar mutum bai shirka abu ne wanda Allah kaɗai ya sani amma a dai tara mutane da yawa su yi magawa sallah shine mafi dacewa to wannan hadisi da muka karanta a cikin bulugul maram yana daga cikin hadisai wanda malaman sunna suka yi ittifaki akan cewa ashe me rai yana iya aikata wani abu wanda zai taimaki mamaci da shi kaga mamacin ya rasu amma a dalilin waɗannan da suka yi magawar sallah Allah maɗaukaki ya gafarta mishi wanda shi ake kira ceto na masu rai ga matacce ba ceto wanda zai auku a kiyama ba tun daga na duniya akan samu ceto wannan shine nau'in ceto da ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce musulmi yana iya yin sa ga mamaci don haka yasa sallar gawa tana da muhimmanci kwarai akwai malamin da ya karanta hadisin nan sai yake cewa idan aka samu mutane 40 sun yi sallah magawar mamaci idan dai ba su shirka da Allah da wani abu illa shafa'ahumullahu fihi sai ya ce face Allah ya cece su a dalilin shi maimakon Allah ya cece shi a dalilin wato kenan idan suka yi sallar su ne masu riba ba mamacin ba saboda ya nuna cewa ai mai rai baya iya amfanar da mamaci wanda ya taba ma aqidar ahlus sunna babu ko shakka mai rai yana iya ceton mamaci saboda wannan hadisi da muka karanta hadisi na ingantacce in ka duba majmu'u fatawa na ibnu taymiya mujallal na farko shafi na 499 yace wa hadha du'a'u lahu ba'da al-maut kaga addu'a ce aka yi ma mamaci din a bayan rasuwan shi addu'a ce aka yi wa mamacin ai ba wani abu bane sallar jana'iza addu'a ce فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت ثم ذاك malamai لما suka gane ashe addu'ar da ake wa gawan mamaci tana daga cikin sababi da kansa ya samu gafaran Allah madaukaki don haka yasa addu'a sallar jana'iza tana da muhimmanci kwarai hadisi na gaba wa an samura wa an samurata bin jundub radiyallahu anhu an karbo hadisi daga samura bin jundub radiyallahu anhu qala sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha akan gawar wata mace da ta rasu a lokacin haihuwa fi nifasiha ta rasu a cikin biki wato ta rasu a lokacin haihuwa ah, don haka yasa hadisin kamar yadda ya faɗa mutafakun alai yana sahihul bukhari kitabul jana'iz babu aina yaqumu min al mar'ati war rajuli ina ne liman zai tsaya idan zai yi magawar mace da namiji sallah saboda shi al-imam bukhari a sa wuri daya ake tsayuwa a jikin gawa don haka yasa yayi wannan babi min al mar'ati war rajuli idan mutum ya rasu idan liman zai magawan sallah ina zai tsaya al-imam ya kawo hadisin samura fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a daidai tsakiyar wannan matan to ba wai ya tsaya a kanta bala tana gaba amma saitin tsakiyarta ya kawo hadisi ya ce wa fi matat fi batsunin a maimakon fi nifasiha an samu riwaya da ta zo da wata wato tara su a dalilin juna biyu shine nifasiha da yake nufi tana cikin biki wato wajen haihuwa fasalla alaiha nabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata salla fa qama wasfaha fa qama wasfaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a tsakiyarta idan aka ce ma fi nifasiha ko ko ma tatfi batnin ma'anarsa bi sababi ya yani bi sababi alhamli ta rasu a dalilin haihuwa saboda juna biyu da take da shi hadisin yana sahihu muslim kitabul janaiz babu aina yaqumu al-imamu min al-mayyit lis-salati alayhi hadisin 964 hadisin al-imamu ya ce kala sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam samura ce na yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa salla ala ummi ka'bin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma gawar ummu ka'ab sallah matat wa hiya nufafa'u ta rasu tana cikin biki فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زم الله يتايا للصلاة عليها ألوك تند زي يمت غاوان تصلى وسطها ya tsaya a daidai saitin tsakiyanta Ta hadisin a jikin Muslim musulun ya fi fitowa ga bayanin yadda uh, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magawanta sallah kuma har sunanta ma al musulun ya kawo a hadisin Samura bin Jindu sunanta Ummu Ka'b uh, cikin fasul Bari ga sharhin wannan hadisi yana juz'i na uku shafi na 201 ibn hajar ya ce wa fihi raddun ala man za'ama annabna adama yanjisu bil maut wannan hadisi sai ya zama martani ya zama raddi ga mutumin da ke cewa dan adam idan ya rasu ya zama najasa ya zama raddi ga wanda ke da wannan fahimta gawar dan adam ba najasa bace li'anna an-nufasa'a jama'at al-maut wa hamlan najasati bid-dam al-lazim laha idan mace ta rasu a cikin jinin biki kaga ta hada mutuwa sannan kuma ga ainihin jinin biki wanda ittifakan najasa ne jinin haila da biki ittifakan najasa ne amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah kaga yace falamma lam yaburra hadalika tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya mata sallah kana almayyitu alladhi la yasilu minhu najasatan awla wanda ya rasu ba da najasa a jikinsa ba shi ya fi dacewa a ce wato ya fi cancanta bi ma'ana a ce an bai mutu da najasa ba yana da tsafta gawar musulmi ba najasa ba ce idan ya zama mace da ta rasu da jini jinin biki wanda najasa ne duk da haka an mata sallah to gare kuma wanda ya rasu babu wannan jini tare da shi saboda haka cewa mutum ya rasu da janaba dan ya rasu da janaba ko mace ta rasu cikin haila ko cikin jinin biki wannan bai hana a mata wanka daya bai hana a mata sallah saboda gawar musulmi ba na najasa ba ce kuma wanka guda za a yi ko da mutum ya rasu ne yana da janaba wanka ɗaya ne za a mai al-imam an cikin littafin sa al-majmu' a mujallal na biyar shafi na 123 yace annal junuba wal ha'iba idza mata innal junuba wal ha'iba idza mata idan mai janaba da mai haila suka rasu gusila guslan wahidan wanka ɗaya za a yi musu wa bihi qala al ulama kafata wannan shine abin da duk malamai suka faɗa sai dai al-hasan al-basri shine wanda ke da fahimtar yugassilani ah, guslaini za a musu wanka biyu ibn al-munzir yace lam yakun bihi ghayruhu in banda al-hasan basri a tarihin magabata masana na sunna babu wanda aka samu yana da wannan fahimta shi kadai to game da wannan hadisi da muka karanta al-imam al-imam an-nawawi eh, sharh sahih muslim yana sharhin hadisin kenan juz'i na shafi na 384 ya ce wa fihi isbatun salati ala nufasa wannan ya tabbatar da cewa ana yi wa mace da ta rasu cikin biki haihuwa ana mata sallah wacce ta rasu a cikin jinin haihuwa ko jinin biki ko kuma jini na haila ana mata sallah ana ta sallah wa annas sunna to hadisin yana karantar da mu wurin da liman zai tsaya don haka yasa dukkan su da liman Bukhari da liman Muslim ko wannan su yayi babi akan ina liman zai tsaya idan zai magawar musulmi sallah wa anna sunna an yaqifa al-imam inda ajizati al-mayyit sunna galiman liman shine ya tsaya daidai bayan duwawun gawan mace al-ajiza shine duwawun ta bayan ta in ka duba kitabul majmu mujallad 5 shafin 225 al-muhalla mujallad 5 shafin 123 nail al-awtar mujallar na hudu shafi na 66 wannan zo haka ne inda ya kamata liman ya tsaya idan zai wa mace eh, gawar mace sallah saboda wannan hadisi a littafin sublus salam juzi na biyu shafi na 102 al'imamu sana'ani ya ce dalilun ala mashru'iyyatil qiyam inda wasatil mar'a idan salla alaiha wannan hadisi ya tabbatar da dalili akan cewa an shar'anta liman ya tsaya daidai tsakiyar mace idan zai magabanta sallah a haza mandubin wannan mustahabi amma wajibin fa inna ma huwa istiqbalu juz'in min al-mayyit rajulan aw imra'a a dai samu liman ya fuskanci gawan ya fuskanci wani yanki na gawa ko ta sama ko ta ƙasa ya zama dai ya ne gawan na dai gabansa wannan shine wajibi amma mustahabi fa shine abiyan da manzon Allah ya yi sai dai a nan kaga an samu inda manzon Allah ya tsaya a sallar jana'izar mace to namiji fa a ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya to nan ne malaman sunna suka yi sabani fahimtar su ta saba fi hukumin istiqbal fi ar rajuli ga namiji idan ya rasu ina liman zai tsaya kaga shi dai al-imam bukhari fahimtar sa hadisin samura yana tabbatar da inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya sallah saboda ka ko namiji ko mace alhaddin sawa wannan shine fahimtar al-imam abu hanifa innahu ma sawa'un mace da namiji duk ɗaya ne tunda wannan hadisi shine wanda ya tabbata ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu hajar shi kuma a sharhin hadisin cikin fathul bari a mujallar na uku shafin 201 yace wa lihaza awrad al-musannif at-tarjama mawrid as-su'al saboda haka yasa al-imam al-bukhari babin da yayi sai yayi mata yayi babi a matsayin tambaya shi yasa al-Imam al-Bukhari yayi babi a matsayin tambaya babu aina yaqumu min al-mar'ati war-rajuli babu akan shin ina ne liman zai tsaya idan zai sallaci gawar mace da kuma namiji kaga tambaya yayi wa arada adama tafrika bainar rajuli wal mar'a ibn hajar yace al-Imam al-Bukhari nufinsa shine babu bambanci tsakanin gawar mace da kuma namiji ba wai al-Imam Bukhari bai san akwai wani hadisi da ya taho da bayani bane ya sani amma shi hadisin bai inganta wurin shi ba domin akwai hadisin da ya zo daga Anas bin Malik yana sunan Abi da kuma sunan Tirmidhi annahu salla ala rajulin Anas yayi gawar wani mutum sallah fa inda ra'sihi shi Anas sai ya tsaya daidai kan wannan mutumin wa salla ala imra'atin da zai yi gawar wata mace sallah kuma sai ya tsaya inda ajizatiha a daidai bayan duwawunta fa qala lahu ziyad sai al-ala ziyad ya masa tambaya a haka za kana rasulullahi yaf'alu shin haka ne manzon Allah yake yi qala sai ana sai ce na kwarai kuwa da so kaga hadisin ba wai kai tsaye Anas ya ce ga yanda manzon Allah yake ba a'a Anas dai ya yi sallar a haka ya yi ma ya tsaya daidai kan namiji daidai kan gawar namiji ta bayan kansa mace kuma ya tsaya a daidai tsakiyarta ta bayanta aka tambaya shin haka manzon Allah yake yi saboda suna kokari su sani shin wannan fahimtar Anas ne ko kuwa a'a ya tabbata manzon Allah yayi hakan sai Anas ya ce na'am kware kuwa haka za kana ya falu kana na'am shin haka manzon Allah da ya kasance yana yi ba wai yayi sau daya ba a haka za ta na ya fa’alu qala na'am hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmidhi musnad al-imam ahmad da sunan ibn majah lafazin da yazo cikin sunan tirmidhi inda ra'asi ar-rajuli wa wasat al-mar'a isnad al-hadith jayyid ibn hajar yace hadisin nan isnadin sa yana da kyau hadisin isnadin sa yana da kyau amma shi al'imamun bukari da ya zada hadisun domin ba hadisin bai fito da bayani akan anas ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba karantarwa yayi da cewar manzon Allah ga inda yake tsayawa bala yayi abu ne aka mar tambaya sai yake kwarai to ba ma hakan ba isnadin hadisin shine wanda al-Imam al-Bukhari bai gamsu da shi ba ibn Hajar ya ce isnadin yana da kyau ga masana hadisi sun ruwaito shi akwai al-imam ahmad ciki don haka sai ibn hajar ya ce wa kuwa hujjatun wannan hadisi hujja ne qa'imatun ala wanda take tabbatar da akwai bambanci bainar rajuli wal mara cikin mawqif idan za a yi magawar namiji sallah akwai bambanci inda za a tsaya da kuma wurin da za a tsaya idan za a yi wa gawar mace wa dalilun ala anna sunna al-wuquf inda ar-rajuli wa wasat al-mar'a kuma hadisin ya tabbatar da hujja ne sunna ne a tsaya a bayan kan namiji a tsaya a bayan tsakiyar gawan mace ibn hajjira ya tabbatar da wannan kuma gaskiya wanda shi ne abinda ya inganta saboda hadisi ne wanda ya tabbata daga Anas bin Malik anas bin malik shekarar sa goma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi ne idan sahabi ya tabbatar da abu har ma kuma aka mar tambaya ya bada amsa akan lalle manzo yana yi magana ta gari saboda haka ya tabbata cewa akwai bambanci tsakanin inda liman zai tsaya cikin gawar namiji da kuma gawar mace sai kuma bayani game da ina za a fuskantar da gawa ai da ji ka fahimta <clears throat> da hadisin da muka karanta na samura bin jundo riwaya ta al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gawar wannan mata wasataha kamar yadda ya zo cikin fahimun bukhari kuma hadisin Anas bin Malik ya tsaya a daidai bayan tsuwawun ita wannan mata <clears throat> bayan kan wannan namiji yana gwada maka inda gawar take fuskanta alƙibla domin idan aka ce ya tsaya bayan kansa to gawa tana alƙibla kaga kuma shi yana tsaye ta bayan kai ya tsaya bayan tsuwawun mace ya gwada cewa gawanta na fuskantar alƙibla shi kuma yana bayan ta ah, wannan shine abin da ya tabbata in ka duba ahkamul jana'iz shafin 138 ana fuskantar da gawa ga alƙibla ba wai a kwantar da ita rigingina ba musamman akwai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da bait al-baitul haram dakin ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam yace qiblatukum an wa amwatan dakin ka'aba shine al-qiblar ku ku musulmai rayayyunku da matattun in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin isnadin sa yana da kyau kamar yadda zo cikin sahihu sunan abi dawud hadisin na biyu da kuma irwaul galil hadisin 690 manzon Allah ya ce ka'aba ita ce alkiblar ku rayayyunku da ku saboda haka idan za a yi magawar mutum sallah kamata ya fuskantar da shi alqibla ba a kwantar da shi rigingina ba ba kuma a juya fuskansa ta dawo tana kallon waɗanda suke magawar sallah ba al aini cikin umdatul qari sharhin sahih al-bukhari a mujallar na 8 shafin 136 yace wal wal ijma'u qa'imun kuma duk malaman sunna sun tabbatar ala annahu la yaqumu mulafiqan lil jinaza shi liman ba zai taho ya haɗa jikinsa da jikin gawan ba duk malaman suna sun yadda da wannan liman ba zai hada jikinsa da gawa ba da jikin makara ko jikin gawan ba wa annahu la budda min furjatin kuma dole a samu tazara tsakanin gawa da inda liman ya tsaya dole a samu tazara a tsakanin gawa da inda liman ya tsaya to wannan hadisin muka karanta ya tabbatar mana da cewa sallar jana'iza ba a zaune ake yin ta ba a tsaye ne a tsaye ne don haka tsayuwa ga sallar jana'iza wajibi saboda hadisin da ana eh, samura bin jundi ya fada ya ce faƙama wasa ƙwaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya sallaci ita wannan mata ta daidai wato tsakiyanta ta daidai tsakiyar jikinta kaga ya faɗa cewa tsayuwa ga sallar jana'iza wajibi ne حديثي نقبا وأن عائشة رضي الله عنها أنكروا حديثي دقاء عائشة الله يكارم تيردا قالت والله لقد صلى رسول الله والله للي منذ الله يا يصلى على ابني بيضاء أكي يا ربي نفر ماتا النبي صلى الله عليه وسلم يا يما يا ربي نفر ماتا sallar jana'iza fil masjid a cikin masallaci rawahu muslim hadisin yana kitabul jana'iz a sahih muslim babu salati ala janazati fil masjid hadisin 973 yanda hadisin ya zo cikin sahih muslim an abi salama bin abdurrahman abu salama shi ya bada labarin hadisin aisha Allah ya kara mata yarda yace anna aisha lamma tuwfiya sa'd ibn abi waqqas lokacin da sa'ad bin abi waqas ya rasu qalat sai aisha tace udkhulu bihi almasjida ku shigo da gawansa cikin masallaci hatta usalli alaihi har in masa sallah fa unkira zalika alaiha sai aka kyamaci hakan gare ta an kyamaci hakan gare ta ka duba yadda sahabbai suke kokarin riko da sunnar manzon Allah ah, ka duba darajar Aisha matar manzon Allah ce amma ba su yarda ta ba da umarni su bi umarninta ba sai fa umarnin nata ya dace da umarnin manzon Allah saboda haka biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaban sahabbai lokacin da Aisha ta ce a shigo da gawan Sa'ad bin Abi Waqqas cikin masallaci hatta usalli alaihi in samu damar yi masa sallah <clears throat> mutane suka kyamaci haka fa kala shine sai ta ce wallahi laqad sallallahu rasulullah hakika manzon Allah ya yi sallar gawa ala ibnai bai ba'a fil masjid yaran faran mata yara biyu na faran matan nan ya musu sallah ne a cikin masallaci ta kira sunan ta kira sunan tace da suhailu wa akhihi da dan uwansa al-imam an-nawawi da sharhin wannan hadisi hadisi ina biyar shafi na 39 yace qala ulama malamai sun yi magana game da wannan hadisi banu bai ba yaran faran mace yaran faran mace da ita aisha take nufi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah a cikin masallaci salasa yaran ita wannan faran matan yaran ta uku ne salasatu ikhwa akwai sahlun da suhailun da safwanu sahlun suhailun safwanu yaran ta guda uku su ake kira banu banu ba ummuhum mahaifiyar tasu ita ce albaiba'u ake kiranta faran mace ba ainihin sunanta bane inkiya ne ha sunanta da'adu sunanta da'adu wal baiba'u wasfu da ake kiranta faran mace siffa ne gare ta kamar inkiya ne wa abuhum baban yaran sunansa wahab bin rabi'a al-qurashi al-fihri wa kana suhailun babban yaron nata suhailu ya kasance kadimar islam ya musulunta da dadewa wato idan aka ce kadimar islam yana cikin asabiqun al-awwalun ya musulunta da dadewa tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin makka hajara ila al-habasha yayi hijira zuwa ga ethiopia sun ma'ada ila makka ya dawo makka sun mahajara ila madina sannan ya sake hijira zuwa ga madina kaga ya hijira guda biyu kenan to wanda ya samu damar hijira guda biyu ko yana da wata kima ta musamman a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam baya ga haka shahida badran ya halarci yakin badar wa gairaha da sauran yaƙe-yaƙe tuwufiya sanata tisin min hijira ya rasu a shekara ta tara daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam kaga babban sahabi saboda haka sai shi al'imamin imam ya nawawi yace wa fi hadha wannan hadisi na Aisha dalilin lishafi wal aksarin malamai malaman fikihu suna kafa dalili da wannan hadisi fi jawazi salati alal, al fil masjid babu laifi a yiwa mamaci sallah a cikin masallaci saboda Aisha ta bada hujja ai mutane sun kyamaci abin da ka faɗa don ta ce a shigo da gawar sa'adu bin abi waqqas cikin masallaci ta yi mai sallah sai mutane suka kyamata ya ta ce oh mutane har sun manta mutane na mantuwa da sauri ai ta rantse da Allah ta ce manzo bai yi ma yara biyu na da'adu sallah ba ce a cikin masallaci sai sahabban suna da babu wanda ya musanta kaga ya tabbata gaskiya ta faɗi kenan sun manta ne al'imamu ahmad bin hanbal imamu shafi'i akasarin malaman sunna suka ce babu laifi don an yi magawar musulmi sallah a cikin masallaci saboda gashi manzo ya taɓa yi kala ibnu abdulbarri ibnu abdulbarri ya ce wannan hadisin ma an ruwaito shi a muwatsa daga wato yana daga ainihin hadisin al'imamu malik wa bihi kala Ibn habibin an maliki don haka yasa hatta mazhabar malikiya manyan masana cikinta an samu waɗanda suke da fahimtar za a iya magawar sallah a cikin masallaci saboda shi kansa al'imamu malik akwai riwaya da ta nuna cewa ya ba da labarin haka daga cikin uh, malamai da ke da wannan fahimta akwai ibn habib al-maliki wa qala ibn abi wa abu hanifa wa malikun allal mashhuri anhu la tasihhu salatu alayhi fil masjid uh, su kuma al-imam abu hanifa da al-imam malik aka samu fahimtar su aka samu wata fahimta ta al'imamu malik ta dace da fahimtar al'imamu abu hanifa akan cewa idan ma aka yi wa mamaci sallah a cikin masallaci sallan ba ta inganta ba ne dalili saboda akwai hadisin da yake sunan abi dawo man salla ala jinazatin fil masjidi fala shay'a lahu wanda yayi sallar jana'iza cikin masallaci ba shi da komi ba shi da komi wato sallar ba ta inganta ba kenan to amma al-imam an-nawawi yace wannan hadisin innahu da'if hadisin yana da rauni bayan da za a yi ka haɗa shi da hadisin al-imam saboda haka a nan an samu tabbacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi magawa sallah cikin masallaci shi yasa ibnu qayyim cikin zadul ma'ad mujallar na farko shafin 502 zatul ma'ad ibn al-qayyim yana magana ne game da halayen manzon Allah ba wai abu da annabi zai yi sau ɗaya ya bari ba a'a halinsa yaya halin annabi sallallahu alaihi wasallam yake don haka yasa su ma'ad yana da muhimmanci kwarai ta wajen sanin halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walam yakun min hadihi ratibi as-salatu alaihi fil masjid ba halin manzo bane ba sabo na manzo ba ne ya rika yin sallah cikin masallaci idan an yi mutuwa manzon Allah bai yin haka ai shi yasa har ma sahabbai sun manta Aisha da ta faɗa sai suka tuna ashe ba ko da yaushe manzo yake sallah a cikin masallacin ba ya dai taba yi wa inna ma kana yusalli ala janaza kharij al masjid shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai sallar janaza a waje yake yi wa rubbama kana yusalli ahyanan fil mayyit eh, ala al mayyit masjid akan samu lokuta da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa mamaci sallah a cikin masallaci amma akasari a waje ne babu shakka sayyidina abubakar sayyidina umar lokacin sai na abubakar ya rasu a masallaci aka yi mai sallah sai umar da ya rasu a masallaci aka yi mai sallah ah, kaga ya faɗa cewar sallar a masallaci ba laifi ba ne har aisha ba ta kafa hujja da uh, sannan abubakar da umar bala tana kafa hujja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'lumun anna ammatal muhajirin wal ansar shahidu salata alaihima lokacin da sayyidina abubakar ya rasu aka yi magawan sa sallah a cikin masallaci ai dukkan muhajirai da al ansar suna nan domin tsakanin sayyidina abubakar da manzon Allah bai wuce shekara biyu da da yan watanni ba a don haka akasarin sahabbai suna nan babu ki tarkihimul inkara ad-dalilu ala jawazi ya zama ba a samu wani sahabi wanda ya kyamaci abin da aka yi ba sallar da sayyidina Abubakar a cikin masallaci sallar gawa sayyidina Umar a cikin masallaci ba za ka taba samun hadisi guda na wani sahabi da ya nuna hakan bai dace ba wannan ya nuna cewa ba laifi ba ne a yi magawar musulmi sallah a cikin masallaci amma kuma kada ya zama ana yin sa a koda yaushe sai idan akwai larura in ka duba ahkamul jana'iz na Muhammad Nasiruddin Al-Albani shafin 35 zuwa 38 yayi magana akai to wannan hadisi babu shakka ya tabbatar mana da cewa fuskantar al-qibla sharadi domin idan aka ce an yi sallah cikin masallaci ai masallaci al-qibla yake fuskanta ko ga kuma hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qiblatukum ah, albaytul ah, harami qiblatukum ahya'an wa amwata dakin ka'aba shine alqiblarku masu ranku da matattunku wannan ya nuna cewa idan za a yi mamaci sallah ka'ida ne a fuskanci alqibla sannan ya tabbatar mana a tsaye ake yin sallar jana'iza ga kuma irin wurin da za a tsaya idan za a yi sallar jana'iza ga namiji da kuma mace wanda shi ake kira fiqhul hadith wanda ne ainihin abin da bulugul maram yake karantarwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ali وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد ali آل kama barakta ala على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى من كربو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا زيد بن أرقم يا كسنتينا كبر أكن صلى جنائز سوهدو zaidu bin arkan yana yin kabbara wato ala jana'izina ga ainihin matattunmu su ne jana'izina jana'izar da za a yi cikinmu idan zaidu bin arkan zai yi sallah to yana yin kabbara sau wa annahu kabbara ala janazatin hamsan akwai lokacin da zaidu bin arkan ya yi kabbaran nan sau biyar fasa altuhu sai na tambaye shi kaga yadda tabi'ai suke rayuwa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam idan tabi'i ya ga sahabi ya aikata wani abu sai mar tambaya zaid bin arqam idan aka yi rasuwa yana kabbara sau hudu amma aka samu ranar da ya kabbara sau biyar sai na mar tambaya ya aka فقال سيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها مزو Allah ya kasance yana kabbara sau sau biyar din rawahu muslim الإمام مسلم يروي حديث النهي كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر حديث الذي ترى دا حمسن دا بقي والأربعة حكنا أصحاب السنن الأربعة صورويتو حديث الإمام أبو داود يرويتوش كتاب الجنائز باب تكبير على الجنازة الإمام النسائي يرويتوش كتاب الجنائز عدد في بعد عدد التكبير على الجنازة الإمام الترمذي يروي حديث في كتاب الجنائز باب ما جاء في التكبير على الجنازة الإمام ابن ماجه يروي حديث هنا كتاب ما جاء في الجنائز باب ما جاء في من كبر خمسا هذا أنصى مصحابي أي كتوناه صعبان الأبن لأك صعب غني أبن لأك صعب غني أن يرسوها يزو صلى قوانا ممتين كبر صعبه wani lokaci sai ya kabbara sau biyar don haka aka mar tambaya shin manzon Allah yana haka ce kwarai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ha? a sharhin hadisin al-imam an-nawawi wato sharhu sahihi muslim juz'i na 7 shafi na 25 yace wa hadha al-hadith inda al-ulama'i mansukh wannan hadisin malamai da yawa suna ganin an goge shi ba a aiki da shi malamai da yawa suna ganin an goge hadisin amma banda ibn hajar kaga shi ibn hajar bai yadda an goge hadisin ba shi yasa ya kawo shi a cikin bulugul mara har ma yana cewa dallal ijma'u ala nasxihi kamar an samu ittifaqin masana akan hadisin nan ba a aiki da shi waɗanda suka ba da labarin wannan ittifaqi kamar Ibn abdul barri wa ghayruhu naqalu al ijma' ala annahu la yukabbiru al yawma illa arba'an ba a yin kabbara a sallar jana'iza sai hudu yace wa hadha dalilin ala annahum ajma'u ba'da zaid bin arqam daga bayan rayuwar zaid bin arqam aka samu ittifaqin masana hadisi eh, al-imam an ya yace wal asafu anna al-ijma' ba'da al-khilaf yasihu wanda yana gwada cewa ah, an samu sabani amma daga baya aka samu ittifakin masana akan cewa kabbara da za a yi a sallar jana'iza guda hudu wannan shine bayanin al-Imam an-Nawawi masana hadisi da yawa suna fahimta cewa hadisin nan ba a aiki da shi amma ba dukkan su ba don haka yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin nan cikin bulugul maram kuma a littafin Fathul Bari mujallal na bakwai shafin 318 Ibn Hajar ya yace inna Anas qala Anas bin Malik ya ce Anas bin Malik sahabi ne inna takbir al-janazati salasu asalin kabbarori da ake wato ga sallar gawa guda uku ne wa inna al-ula kabbara ta farko ita ce ta hudu ana yin ta ne lil istiftahi saboda bude sallah domin ita ma sallar janaza ce wato yana gwada cewa dai kabbaran guda hudu ne rawa ibn abi khaisama min wajhin akhar marfu'an innahu kana yukabbiru arba'an wa khamsan wa sittan wa sab'an wa thamaniya akwai hadisin da aka samu asali annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zaid bin arqam ya faɗa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara sau hudu a sallar jana'iza yayi kabbara sau biyar yayi sau bakwai yayi sau takwas hatta mata najashi lokacin da najashi ya rasu fa kabbara alaihi arba'an sai manzo ya masa kabbara sau hudu wasabata ala zalika hatta mata daga rasuwar annajashi manzo bai sake yin kabbara fiye da hudu a sallar jana'iza ba har da shi ma Allah ya amshi ransa to saboda haka kaga maganar al-Imam nawawi sai ta nuna wato dalilin da yasa masana hadisi ke cewa ai an goge aiki da wancan a farkon rayuwar Manzo Allah yayi kabbarori hudu biyar shida bakwai takwas tara amma daga baya fa daga mutuwar annajashi kabbara hudu ne daga nan ne sake saboda haka sai ibnu abdul ya yace in a al ijma'u ala arba'in da manzo bai sake yin sama da hudu ba to ijma'i ya kullu kenan fahimtar malamai ta hadu akan cewa kabbara hudu ne to amma ga in ka duba sharhin sunan tirmidhi tuhfatul ahwal eh, juz'i na hudu shafi na 89 al-imam ahmad Alimamu ahmad bin hanbal da masana hadisi dai da yawa kamar da al-imam nawawi ya faɗa tunda suna cewa an samu ijima'i akan kabbara kar ta wuce hudu to idan liman yayi kabbara fiye da hudu ba ana sallar jana'iza sai liman yayi hudu kana jiran yayi sallama sai ya ƙara guda Alimamu ahmad ya ce iza kabbara khamsan Kabiru yukabbiru ma'ahu idan liman ya ƙara kabbara na biyar kai kar kai kabbara wala yusallimu illa ma al amma kada kai sallama ka dai jira shi in ya gama kabbarorinsa ya yi sallama kai kai ma kai sallama to ba shi kadai bane waɗanda suke ganin ba daidai bane a bi liman idan ya ƙara kabbara kan hudu fal imamu sauri al malik al-imamu abu hanifa al-imamu shafi'i kaga duk mazhaba hudun nan kenan hatta al ahmad al ahmad bin hanbal malikiya shafi'iya hanafiya ka zakarahu al-ayn al-hafiz sharhin sa umdatul qari na sahih bukari ya faɗi haka ibn ya yi magana akan haka cikin al mujallar mujallad nabi shafi na 387 wato akasarin malaman abin da suke faɗa ke a cikin tuhfatul ahwazi har yanzu sai malamin bayan ya kawo waɗannan dalilai al-mubarak turi a mujallar na hudu shafin 89 ya ce arrajihu indi ni a fahimta ta annal imama idza kabbara khamsan taba'ahu al-imam ta taba'ahu al-ma'mum idan liman yayi kabbara ta kai biyar to ya kamata mamu ya bi shi me yasa yace ya kamata mamu ya bi shi ba shakka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da malaman hadisi suka faɗa ya yi kabbarorin nan gaba da ya yi hudu biyar shida bakwai takwas tara ya yi ba shakka amma dai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan hudu to shin akwai ranar da manzon Allah ya ce kar ku yi sama da hudu bai tauhada ba illa dai kawai sun ga yayi hudu kuma Allah ya karɓi ransa bai sake yin sama da hudu ba wannan bai ba da damar a ce haramun ne ƙari akan hudun ba bai ba da damar a ce haka ba illa dai mafi dacewa shine tsayawa ga hudun amma ba daidai bane ka ce kuma bai kamata a kara sama da hudun ba domin wanda ya karantar da sunan shine manzo da a ce a akan hudun laifi ne kafin ya rasu zai faɗa zai ce daga yau kar a sake sama da hudu bai faɗa ba illa dai ya kabbara hudu har dai Allah ya amshiransa ransa don haka yasa in ka duba tamkisu ahkamul jana'iz na albani shafi na hamsin 55 yace wa yukabbiru alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbirat ba laifi ba ne saboda kai kabbara magawa mamaci liman yayin kabbara hudu biyar shida bakwai takwas tara dan iyakarsa kenan kullu zalika sabata anan nabi saboda duk sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ayyuma fa'ala a ajza'ahu kowane mutum ya aikata yana isarwa wala aula at-tanwir illa dai mafi dacewa shine wani lokaci ayi hudu wani lokaci ayi biyar wani lokaci ayi shida har da zuwa ga tara fa yufalu hadha taratan wa hadha tara kama huwa sha'an fi amsali domin in ka lura akwai wasu sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo da siffofi daban-daban kamar misali addu'o'i na buɗe sallah bayani ya gabata cewa suna da nau'uka daban-daban al'adiyatul eh, istifta sannan akwai siyabut tashahhud shi ma mun yi magana akai lafuzzan tahiyya lafuzzan sun zo daban-daban Hakanan eh, salawatul ibrahimiyya salati da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ta zo da sigogi daban-daban wani hawihima karkace za ka ɗau lafazin tahiya guda ko salatin ibrahimiyya guda ko addu'a ta al'istifahi guda ka bar saura bai dace ba yana da kyau ka kiyaye duka ya zama wannan lokaci kaya irin wannan wani lokaci kaya irin wancan matukar hadisin ya inganta wa in kana labudda min al-fizani nau'in wahid shine albani ya ce amma in ya zama dole zaka dauki guda ɗaya ne to ba laifi bane dan ka dauki guda ɗaya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam daga kan rasuwar annajashi bai kara akan kabbara hudu ba kaga manzon Allah ya rike hudun kenan saboda haka in ka rike hudun nan ma ka dace da sunnar manzon Allah li'anna al-ahadith fiha aqwa wa akthar kamar yadda masana hadisi suka faɗa ne hadisai da suka zo da bayani akan kabbara hudu sun fi yawa kuma sun fi inganci wal muqtadi yukabbiru ma kabbara al-imam saboda ka kai ma mufa mafi dacewa shine idan liman kabara kabbara karkaki saboda ai hadisi ya gabata inna ma al-imam al-imam li bi ai shine ma an saka shi ne dan ai koyi da shi bai dace a ce liman ya aikata wani abu kai kuma ka kiyi ba wanda shine abin da ya fi dacewa musamman annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ai yi kabbara fiye da hudun ba illa dai ya rike wannan nau'i har zuwa rasuwansa sallallahu alaihi wa alihi wannan hadisi da muka karanta kuma me yake tabbatar mana yana tabbatar mana sallar jana'iza dole a samu kabbara kabbaran nan ta sallar jana'iza rukuni ne kabbaran nan rukuni ne da a ce mutum zai yi gazawar hudu to babu shakka zai lahani masallar shi saboda ka kabbara tana da muhimmanci ga sallar jana'iza hadisi na gaba wa an abdullahi bin ma'aqil bai kawo sunan wanda ya rawaito hadisin ba illa dai kawai ya ce an aliyin alhari abdullahi bin ma'aqil ya ba da labari an ali daga sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu annahu kabbara ala sahl ibn hunayf sittan kaga ibn hajar yana ci gaba da mana bayani idan an ce an yi ittifaki ya aka yi aka samu sahabbai a bayan rasuwar manzon Allah suka yi kabbara fiye da hudu Allah ya samu gani kamar yadda ibnu abdul barri yake fada kamar yadda al-imam nawawi yake fada ai malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa ba a yin tabbara fiye da hudu akan sallar jana'iza to ga hadisi guda mun karanta cikin bulugul maram zaid bin arqam yayi tabbara sau biyar wannan ya auku ne bayan rasuwar manzon Allah ashe sahabbai sun fahimta ko da shi ta annabi bai sake yin tabbara fiye da hudu ba daga sallar da ya annajashi wannan bai nuna cewa a yi kabbara fiye da hudun laifi ne ba don haka yasa zai dubi na arkam ya yi kabbara biyar ga hadisin sai na almin abi talib lokacin da sahal bin hunay ya rasu sai na ali ya yi masa kabbara sittan sau shida wa kada sai ali ya ce innahu badri ai wannan ya halarci yakin badar wato ko a sahabbai babban mutum don haka ya ci a yi masa kabbara guda shida ba hudu ba sai suna a lokacin yana halifa kenan kaga bayan ma rasuwar sai na abubakar umar usman sannan sai na ali ya samu halifanci ya ce rawa husayn ibn mansur hadisin yana ma'rifati sunan wal athar na imamu imam al-baihaqi kitab babu takbiri ala janaiz hadisi na 1889 kuma akwai riwayar da aka samu game da sayyidina ali ba riwayar abdullahi bin ma'akil ba riwayar abdu khairin bin yazid alhamdani abdu khairin bin yazid eh, alhamdani an aliyin radiyallahu anhu abdu khairin yace sayyiduna ali annahu kana yukabbiru ala ahli badrin sittan idan sahabi ya halarci yakin badar idan sahabi ya taba halartar yakin badar to yanzu Allah ya mai rasuwa zamanin sayyidina Ali to zai masa kabbara sau shida wa ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idan sahabban manzon Allah ne fa min gairi ahli badrin waɗanda ba su halarci yakin badar ba tunda sahabban daraja daraja ne wanda ya halarci yakin badar sayyidina Ali zai masa kabbara shida wanda bai halarci yakin badar ba sayyidina Ali zai masa kabbara hamsan sau biyar wa ala irin nasi arba'an amma sauran mutane waɗanda ba sahabbai bane idan aka samu wani ya Idan sai na ali zai masa sallah sai ya kabbara hudu kaga na ali yana karkasawa bisa darajar mamaci din idan mamacin babban mutum ne ya taba halartar yakin badar to kabbara shida za a mara idan bai halarci yakin badar ba sahabi ne to kabbara biyar ne idan kuma sauran jama'a ne ba baya cikin sahabban manzon Allah kabara hudu za a yi in ka duba al-musannaf na ibnu abi shayba kitabul janaiz a mujallal na uku shafi na 188 ibnu hazm shi ma ya koro waɗannan labarai na sayyidina ali a cikin littafin sa al-muhalla mujallal na biyar shafi na 126 yana cikin malaman da ke cewa labaran duka sun inganta kuma muhammad nasiruddin al-albani ya kawo shi cikin ahkamul janaiz shafi na 55 ibn hajar ya ce wa asluhu fil bukhari ya ce asalin ma labarin nan yana ma sahihul bukhari kuma gaskiya ne yana kitabul magazi babu shahudin mala'ikati badran hadisi na 4,000 yanda hadisin ya zo cikin sahihul bukhari hadisin abdullahi bin ma'aqil anna aliyan radiyallahu anhu sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda kabbara ala sahl bin hunayf ya yi kabbara a kan lokacin da sahabin hunai ya rasu ya yi masa kabbarori faƙala sai sai na ali ya ce innahu shahida badran ai abinda ya sa na yi masa kabbarorin nan yake gaya wa sauran jama'a saboda ya halarci yakin badar babban sahabi fa amma abin da ya sa ibn hajar bai kawo hadisin al-imam bukhari ba sai kawo yace rawahu sa'id ibn mansur saboda a sahihul bukhari babu bayanin adadin kabbarorin da sayyidina ali yayi ma sahal bin hunay ma in ta duba ma'arifatu sunan wal athar da musannaf da ibnu abi shayba da musnad sa'id bin mansur duka an kawo bayanin adadin kabbarorin sayyidina ali hadisi na gaba wa an jabir radiyallahu ta'ala an قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم jabir ya ce manzon Allah ya kasance yukabbiru ala jana'izina arba'an yana yi ma jana'izar mukabbara sau hudu wa ya qara'u bi cikin kitab kuma manzon Allah yana karanta fatiha fi takbiratil ula a kabbaran farko da dama ya kawo hadisin nan saboda yayi bayani bayan ya magana akan matsayin kabbara ga sallar jana'iza to ina matsayin karanta fatiha kuma ga sallar jana'iza shine sai kawo hadisin jabir da farko da ce rawahu shafi'i shafi'i ya rawaito nan yana cikin musnadul shafi'i na amma ibnu hajar ce bi isnadin da'if isnadin hadisin yana da rauni in ka duba taffatul ahwazi mujallar hudu shafi na 93 to tun da wannan hadisi yana da rauni na karanta fatiha bari a kawo hadisi na gaba kuma sai ya ce wa an talha bin abdullahi bin awu an karɓo hadisi daga talha bin abdullahi bin auf qala tabi'i ne yace sallaitu khalfa ibn abbas ala janazatin yi salla a bayan abdullahi bin abbas sallar janaiza fa qara'a fatihatal kitab sai abdullahi bin abbas ya karanta fatiha fa qala sai yace li ta'lamu annaha sunna yi ne don kusancewa karanta ta sunna ne sai ce rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito kaga maganar kuma hadisi yana da rauni ya kawo ya fara kawo ne raunin sannan sai ya kawo ingantacce yana kitabul janaiz babu qira'ati fatihatil kitabi al-janaza hadisi na 1335 yana sunan abi dawud kitabul janaiz babu ma yuqra'u al-janaza yana sunan tirmidhi kitabul janaiz babu ma ja'a fil qira'ati al-janaza bi fatihatil kitab وقال al'imamu tirmizi da ya rawaito hadisin nan ya ce a sahihu an ibni abbasin ƙaunuhu mina sunna alƙira'atu aljanaza bi fatihatul fita. abinda abdullahi bin abbas yake nufi da cewa sunna ne ba bayyana karatun bane a'a shine bayanin al-imam ba wai bayyana karatun ta yanda mamu suka ji ba ya fatihan da ya karanta ita ce yake nufi sunna ne in ka duba a sunan kubra kitabul jana'iz babu qira'ati fi salati janaza aka littafin aulul ma'bu da sharhin wannan hadisi a mujallal na takwas shafin 344 fihi dalilun ala mashru'iyyati qira'ati fatihatil kitab fi salati janaza abdullahi bin abbas ya karanta ya karanta fatiha a sallar jana'iza na yi ne don kusancewa sunna ne Abdullahi ibn Abbas sahabi manzon Allah saboda haka yasa mai littafin aunin ya yace to an samu dalili akan cewa karanta Fatiha ya tabbata shari'a ta yarda da shi Ibn Hajar ga sharhin hadisin tunda hadisin yana sahih Bukhari a cikin Fathul Bari mujallad shafin 396 yace karanta Fatiha min al-masail al-mukhtalaf fiha tana cikin matsalolin da aka samu sabanin fahimta kwarai an samu sabanin fahimta in ka dubi littafin magabata sun yi magana a kai karanta fatiha ga sallar jana'iza abdullah bin mas'ud Alhassan bin ali bin abi talib kaga jika manzon Allah kenan ko abdullah bin zubair al bin makrama waɗannan duk suna karanta fatiha a sallar jana'iza kamar yadda abdullah bin abbas ne abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud al-hasan bin ali jikan annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin zubair al-miswar bin makrama suna karanta fatiha saboda ka al-imamu shafi al-imamu ahmad suke cewa karanta fatiha ya tabbata sunnar manzon Allah to amma daga sahabbai din akwai waɗanda ke ganin ba za a karanta fatihan ba kaga kenan sabanin ba daga yanzu bane tun daga tushe abu huraira abdullahi bin umar su ma sahabbai ne suka ce laisa fiha qira'atun babu karatun ƙur'ani cikin sallar jana'iza saboda haka sai al'imamu malik ya ɗauki wannan fahimtar al'imamu malik ya ɗauki fahimtar abdullahi bin umar da abu huraira al'imamu shafi al'imamu ahmad suka ɗauki fahimtar waɗancan sahabbai allah ya sabon gani wa qala al-ayni fi umdat al-qari ga sharhin sahih al-bukhari na al-imam al-ayni a mujallar na takwas shafin 139 ya ce ba wai abdullahi bin umar da abu huraira ne kadai suke ganin kar a karanta alkur'ani ba mimman kana la ya ƙara'u fi salati alal jinaza wa yunkir daga cikin waɗanda ke kyamar a karanta fatiha a karanta alkur'ani a sallar jana'iza akwai sayyiduna umar bin al-khattab akwai sayyiduna ali bin abi talib kaga ga abdullahi bin eh, ga abdullahi bin umar ga abu huraira kaga kenan akwai manyan sahabbai da ke da fahimtar ba a karanta alqur'ani in ka dawo ga tabi'ai fa akwai al-imamu abu qawu sa'id ibn al-musayyib muhammad ibn sirin sa'id ibn jubair al-imamu sha'bi akasarin manyan masanan tabi'ai suna kyamar karanta fatiha a cikin sallar jana'iza saboda haka sai abin ya zama kashi biyu domin annabi sallallahu alaihi wasallam baya bayyana karatunsa a sallar jana'iza amma abdullah bin abbas ya bayyana karatun saboda su san akwai karatun fatiha akwai karatun fatiha don haka yasa dan an ce akwai wasu sahabbai da ke ganin ba a karanta alqur'ani ba abin mamaki bane saboda ai manzon Allah ba a bayyana yake karatunsa a sallar jana'iza ba saboda haka yasa al-hafiz al-aini yake cewa wasahihu annahu yusirru biha laylan aidan ko dare ne za a yi sallar jana'iza ya kamata mutum ya yi addu'an a boye ba wai a bayyana ba inda rana ne an samu ittifaki ala annahu yusirru fi me yasa abdullah bin abbas ya bayyana me yasa ya bayyana karatun fatiha inna ma arada bi zalika i'lamu bima yuqra'u li yata'allamu zalika Abdullah ibn Abbas ya bayyana karatun Fatiha saboda tabi'ai su sani ana karanta ta to amma a nan yanzu kaga an samu sabani kashi sayyidina Umar bin Khattab sayyidina Ali bin Abi Talib Abdullah bin Umar Abu Huraira kar a karanta alqur'ani ga sallar jana'iza ta waɗancan sahabbai fa abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud al-hasan bin ali abdullahi bin zubair al-miswar bin makrama ya kamata a karanta fatiha a cikin sallar jana'iza ta za a yi kawarwar wannan akwai ka'ida guda da malaman hadisi suke aiki da ita malaman usul in ka zuwa fatul bayari mujallar na hudu shafi na 396 إن المثبت إن المثبت مقدم على النافي idan wane ya ce ana yi wani ya ce ba a yi to a ka'idar ilimi sai a ɗauki maganar wanda ya ce ana yi domin wanda ya ce ana yi ya tabbatar da ilimi wanda ya ce ba a yi ya tabbatar da jahilci Allah ya mun gani mai cewa ana yi yana korafi ne sannan abu na biyu da za ka lura da shi abdullahi bin abbas bayan ya bayyana karatun fatiha da ya gama bai jira tabi'ai aiki mar tambaya ba sai da ya ce lita'alamu annaha mina sunna don ku sani ne wannan yana cikin sunnar manzon Allah to idan kake aiki da shi kamar ƙarya ta sahabin manzon Allah Allah ya samu gani saboda haka ya kamata a karanta fatiha a sallar jana'iza kuma bare ma akwai hadisai da aka samu bayan na abdullahi bin abbas akwai hadisin da ya zo cikin sunan ibn majah kitabun janaiz babu ma a fil qira'ati ala jinaza hadisin shahar bin haushab to yana daga cikin waɗanda masana hadisi kan raunin hadisin sa don haka yasa suke aibanta hadisin riwayar yana cewa har da sharikin al al'ansariya akwai wata sahabiya da ake kiranta ummu asalin sunanta gaziya gaziya akan kirata guzaila bintu dudan wannan sahabiya ce qalat ita wannan sahabiya ta ce amarna rasulullah an a ala aljinaza bi fatihatil kitab ita wannan sahabiya tace ce manzon Allah ya mana umarni mu karanta fatiha a sallar jana'iza to hadisin yana da rauni amma raunin nasa bai tsanani ba kamar yadda ibnu hajar ya faɗa cikin at-talhisul habir yace fi isnadihi da'fun yasirun yana mujallad nabi shafi 242 sannan akwai hadisin ummu asif annahdiya ita ma mace ce sahabiya tace amara nan nabi sallallahu alaihi wasallam an nakra bi fatihatil kitabi ala mayyitina manzon Allah ya mana umarni mu karanta fatiha idan za mu yi wa mamacin sallah yana riwaya ta imam abu nu'aym akwai hadisin abi usama sahab bin hunayf yace as-sunna fi salati ala al-janaza an yukabbir sunna ita ce ka yi kabbara sun ma ya ƙara'u bi ummil ƙura'an idan ka yi kabbara sannan sai ka karanta fatiha ka yi wata kabbara sun mai salli ala nabi ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. ka yi wata kabbara sun ma yi kulisu du'a alin mai ka yi addu'a ga mamaci ya ce wala ya ƙara ƙara'u illa fil ula kada mutum ya karanta wata sura sai a kabbaran farko shi wannan da yake wannan magana ɗan sahabi dan sahabi abu usama bin sahal bin hunay sahal bin hunay wanda sayyidina ali bin abi talib ya mai jana'iza kuma isnadin hadisin ya inganta kamar da ibnu hajar ya faɗa in ka duba umdatul qari mujallal 8 shafin 139 al-hafiz al ya yayi magana akan waɗannan hadisi waɗannan hadisan domin yana sunan nasa'i ibn hazmi <clears throat> da imam shaukani suna ganin za a hada karatun fatiha da salati ga annabi a kabbaran farko amma akasarin malamai akasarin malamai suna daukan bayanin wannan yaron yaron sahabi wanda yake cewa aka kabbaran farko fatiha kabbara ta biyu salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku addu'a ga mamaci ba ce kabbara ta hudu ba domin duk dai addu'a ce ga mamaci za ka ci gaba da yin addu'a har dai a gama ita wannan sallah amma dai abinda yake cewa kar kai karatu sai a kabbara ta farko akwai hadisin abu umama talbahir abu umama ko sahabi ne yace as-sunna fi salati ala janaza an yaqra fi takbirati al-ula bi ummi al-quran mutun ya karanta fatiha mukhafata a boye kabbaran farko thumma yukabbira salatan sannan ya wasu kabbarori guda uku wa taslimu inda al-akhirah ya sallama a kabbara ta karshe in ka duba tuffatul ahwazi mujallal na shafi na 83 wato malamin ya kawo waɗannan hadisan da dama kuma an shar'anta daga hannu lokacin da za a yi kabbara kamar yadda ka san ana sallah ta farilla ko sallah ta nafila wato sallar jinaza tana kama da sallar sallah da ake ta farilla yushra'u raf'ul yadayni fi takbiratil ihram a kabbaran farko ita ce kabbaran harama za ka ɗaga hannuwanka irin ɗaga hannuwa da ake a sallah al'imamun dawowi cikin almajmu mujallar na biyar shafi na 190 ya ce ajima'u ala annahu ya rafa'u fi awwali takbira game da ɗaga hannu malaman suna sun ittifaki kabbaran farko za a ɗaga hannu kamar yadda aka ittifaki kabbaran farko a sallan farilla da tanafila za a ɗaga hannu wa ikhtalafu sa'irha amma sauran kabbarorin guda uku ba za a daga haru ko ba za a daga ba nan ne inda kuma aka samu sabanin fahimta saboda rashin hadisi ingantacce wanda ya ware bayani akan haka to amma Abdullah bin Umar ya tabbata cewa Abdullah bin Umar sahabi kana yarfa'u yadayhi alal jinaza fi kulli takbira Abdullah bin Umar kowace kabbara a sallar jana'iza yana daga mata hannu abdullahi bin umar kuma sahabi ne duk da cewa bai yi magana bai ce haka annabi yake yi ba amma dai yana yin daga hannuwa a duka da sallah haka nan alhassan bin ali jikan annabi sallallahu alaihi wasallam misluhu shi ma idan yana sallar jana'iza kowace kabbara yana daga hannu haka nan zaid bin sabi shi ma sahabi akwai wa qadara a rajulun fa'ala zalika zaid bin ya ga wani mutum yana daga hannuwa a kowace kabbara a sallar jana'iza fa qala sai a asaba sunna wannan mutumin ya dace da sunnar manzon Allah to amma duk da haka tunda zai bai fito ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ba shi yasa aka samu gardama din an samu sahabbai kenan waɗanda suke daga hannuwa a kowace kabbara wannan ita ce fahimtar bin baz Allah ya ji kanshi in ka duba majmu'u fatawa wa maqalatihi al-mutanawwi'a mujallad na goma sha uku shafin ɗari da arba'in da takwas haka nan ibn al-usaimin a cikin majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallad na goma sha bakwai shafin ɗari da talatin da hudu bilbas ibn al-usaimin suna cewa kowace kabbara ka daga hannu domin ga sahabbai suna yi abdullahi bin umar al-hasan bin ali zaid bin sabit sun yi ta ma albani ta nan sai ya ware ya ce a'a kabbaran farko ita ce za a daga hannu kamar da aka samu ittifakin malaman sunna amma duk sauran kabbarori ba za ka daga hannu ba me yasa me yasa yace ba za a daga hannu ba saboda babu hadisi nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam na duk da cewa babu nassi daga manzon Allah ga sahabbai an samu sun yi tunda sahabbai sun yi kaga ya tabbatar da cewa ba laifi bane saboda haka sai albani ya zama yana tsakataki. ke shi a ganinsa ba a daga hannu sai dai a kabbaran farko amma in mutum ya yi don koyi da sahabi babu laifi to ina ma a ce malam ya fito ya ce ya kamata a yi mafi dacewa shine a ce kowace kabbara mutum ya daga hannu a sallar jana'iza saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka suna daga hannu a kowace kabbara wanda shi kanka albani ya tabbatar da haka in ka duba ahkamul janaiz littafin sa shafin 148 hadisi na gaba wa an auku bin malik radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga auku bin malik قال صلى رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم على جنازه yace manzon Allah yayi sallar janaiza fa hafiztu min du'a'i sai na haddace daga addu'ar da ya yi Allahumma gafir lahu ya Allah ka gafarta masa warhamhu Allah ka yi masa rahama wa afihi Allah ka tsare shi kalmar afihi Minan al-mu'afati ma'anan ta khallisu min al ka tsare mamacin nan daga duk abin ki shine ma'anan afihi wa'fu anhu ka yafe masa wa akrim nuzulahu ka daraja masaukansa ka daraja masaukanka saboda shi mutum daga duniya zan yana da masaukai da dama kafin ya isa aljanna Allah ka kyautata masaukanmu wa wasu ibu dukhalahu Allah ka faɗaɗa mashiginsa wa gasilhu bil ma'i wa salji wal baraj Allah ka wanke shi da ruwa da kankara da sanyi in ka zo fatul bari mujallar nabi shafi na 230 ibnu hajar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abu uku dinnan as-salju wal bardu yace ka wanke shi da ruwa ya tawo kankara da sanyi ta'kidun saboda karfafa bukatar ka wajen Allah aw li annahuma ma'ani lam tamassuhuma al-aidi ko kuma abin da yasa aka kawo kankara aka kawo sanyi ruwa ne da hannun mutum hannun mutum bai taba ba walam yamtahinhuma al-istimal ruwa wannan da muke amfani da shi babu shakka wani ya taba amfani da shi saboda recycling yake recycling yake ruwa da kake amfani da shi wani ya taba amfani da shi amma Allah madaukake yana da dawo da shi mutane na amfani amma idan aka ce kankara sanyi fa la babu wanda taba hannun mutum bai taba taba shi ba don haka yasa ya kawo hakan saboda wato a samu tsaftaka ga shi wannan mamaci yace ibnu daqiq al ya ce abbara bi zalika an gayatil mahawi abinda manzan Allah yake nufi da a wanke shi da ruwa da kankara da sanyi shine a samu makura na tsafta ga wannan mutumin fa inna sawbal ladhi yatakarraru alayhi salatu ashiya domin duk kayan da aka ce an wanke sau uku munaqqiyatun yakunu fi gayatin niqab wannan kayan yana zamantowa yana da tsafta makuran tsafta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa naqihi min al-khataya Allah ka tsaftace shi daga laifuka kama kaita saubal abi abyad min adh kamar yanda kake tsaftace farin tufafi daga dauda wa abdilhu daran khairan min Allah ka canza masa gida wanda ya fi alkhairi fiye da gidansa wa ahlan khairan min ahlihi ka canza mar iyalin da tafi alkhairi akan iyalinsa wa adkhilhu aljanna Allah ka shigar da shi gidan aljanna wa qihi fitnatal qabri ka tsare shi daga fitinan kabari wa azaban nar da kuma azabar wuta rawahu muslim hadisin yana kitabul janaiz babu du'a lil mayyit fi salati hadisin 963 akwai kari akwai kari da ibn hajar bai kawo ba yana sahihu muslim aufu bin malik da ya rawaito hadisi yace lokacin da nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam naji wannan addu'a hatta tamannaitu sai da nayi fata an akuna ana zalikal mayyit ina ma ni ne wannan mamacin wanda manzo ya masa irin wannan addu'a yace ina ma ni ne wannan mamacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan addu'a ko babu shakka ka kasance manzo ya magawar ka sallah ba karamin gata ba sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan tirmidhi kitabul janaiz babu ma yaqulu fi salati ala al-mayyit al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin nan kamar yadda al-imam muslim ya rawaito sai yace qala al-bukhari al-imam al-bukhari yace afaqu shay'in fi hadha al-bab hadha al-hadith in ana magana akan addu'o'in da annabi yi a sallar janaiza al-imam al-bukhari yace babu addu'an da tafi inganci fiye da wannan addu'a saboda haka sai ibnu hajar ya fara kawo addu'an a cikin bulugul mara hadisin yana sunan nasa’i kitabul janaiz babu du'a yana sunan ibnu majah kitabul janaiz babu ma ja'a fi du'a fi salati al-janaiz haka nan al-imam an-nawawi ya tabbatar a sharhu sahihi muslim juz'i na bakwai shafin talatin yana cewa fi hissi babu hazar du'a yana daga cikin dalilin da ya sa ibn hajar ya kawo hadisi na ɗaya hadisin shi ya fi inganci daga cikin hadisai da suka tabbatar da addu'ar manzon Allah kan mamaci na biyu ya kawo addu'an nan saboda ya tabbatar mada mustahabi ne mustahabi ne mutum ya koyi wannan addu'a wa amma du'a fa yusirru bihi bila khilafin to shi maganar auku bin malik anan da yake hafistu min du'a'i na kiyaye daga addu'ar manzon Allah a lokacin sallar jana'iza kar ka dauka wai manzon Allah ya bayyana addu'an ne yaji la yuta'awwal hadha al-hadith al-imam an ana tawilin hadisin nan ala anna qawluhu da yace hafiztu min du'a'ihi na kiyaye daga addu'ar manzon Allah wato yana nufin allamanihi ba'da salati fa hafiztu bayan an yi sallar jana'iza annabi ya karantar da ni na kiyaye na haddace fa amma cewarsa hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayyit ya tabbatar da cewa manzon Allah ya bayyana addu'an ne ya ji har ma yake fatan ina ma shine mamacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ita wannan addu'a din in ka duba littafin risala littafin risala na ibn abi zaid al-qayrawani shafi na 57 yace wa in kanat imra'a idan gawan mace ce za a mata sallah kulta sai ka ce Allahumma innaha amatuka ya Allah ita baiwa ce sun mata tamada da zikirha al-ta'ani zaka ci gaba da kiran wato lamirin mace gairar annaka la taqulu sai dai addu'ar ka din da zaka yi ba zaka ce wa abdilha zawjan khairan min zawjiha ba za ka ce Allah ka canza mu matan nan wani miji wanda ya fi alkhairi akan mijinta ba za ka faɗi haka ba li'annaha kad takunu zawjan fil jannati li zawjiha fid ita wannan mata tana iya zama matar mijinta na duniya saboda haka ba daidai bane ce Allah ka canza mata wani miji wanda ya fi alkhairi akan mijinta mai dalili ibnu abi zaid ne ce wani sa'ul jannati maksuratun ala azwajihinna su matan aljanna an takaita su ga mazajen su la yabghina bihim badala ba sa bukatar canji saboda halittansu an yi ne da sha'awar mazansu kawai matan aljanna don haka yasa ba daidai ne ka canza wannan guri kamar inda aka ce wa ahlan khairan min ahlihi Allah ka canza mar iyali da tafi alkhairi akan iyalinsa shi ibnu hajar al-haytami da littafin tuhfatul muhtaj a mujallar na uku shafin 139 yake zahiri abinda manzon Allah yake nufi ba wai a canza maka mata a lahira a kawo maka wata ne bala ibdalul awsaf lazzawati a canza ma siffan matan ba matar taka ce za a canza a kawo maka wata ba saboda a suratul tur aya ta 21 Allah madaukaki ya ce alhaqna bihim zurriyatahum Allah yana hada mutum da da iyalinsa don haka ba a cewa Allah ya canza maka mata canji na siffa eh, canji na zati la sai dai canji na siffa saboda Allah zai canza siffar ita wannan matan ya kawo maka a siffan da tafi yadda take a duniya shi da abin da manzon Allah yake nufi hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo hadisin daga abu huraira yace ce kana rasulullahi idza salla ala janaza manzon Allah ya kasance idan zai salla ga jana'iza ya kula yana cewa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ya Allah ka gafartawa masu ranmu da matattunmu wa shahidina wa ga'ibina ka gafarta mahalartattunmu da kuma fakakkunmu wato waɗanda ba su nan da waɗanda suke nan wa fagirina wa kabirina Allah ka gafarta ma karaminmu da babbanmu wa zakarina wa unsana Allah ka gafarta wa mazanmu da matanmu Allahumma man ahyaytahu minna wanda ka raya shi daga cikin mu fa ahyihi ala al sai ka raya shi akan addinin musulunci wa man tawaffaitahu minna ya Allah wanda ka amshi sa daga cikin mu fa tawaffahu ala al ka amshi ransa akan imani Allahumma la taharuna ajrahu ya Allah kada ka haramta mana lada na sallar jana'izar wannan mutumin wala tudillana ba'dahu kuma kada ka batar da mu a bayansa saboda wani mutumin a bayan sa akan samu bata ga al'umma saboda yana zama jagora na aqida saboda haka yasa ake addu'a ya Allah a bayan rasuwar wannan mutum kada bata ta zo ta same mu hadisin yana yace rawahu muslim to nan ne ibn hajar ko kuwa masu rubutu littafin suka yi kuskure babu hadisin nan a sahihu muslim wal arba'a na'am yana sunan abi dawud kitabul janaiz babu du'a lil mayyit جنا كنا الترمذي كتاب الجنائز باب ما يقول في الصلاة على الميت آه، الإمام الترمذي يتي أنسى مهديثنا لدى عبد الرحمن دعا عائشة دعا أبو كتادة دعا أوف بن مالك دعا جابر حديث ياسا مرواية صحبي دعما حكنا الإمام النصاري يا رويتوش ينا باب الدعاء ابن ماجا ينا كتاب الجنائز باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنائز in ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na 2226 wato wannan addu'ar ma ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hatta bari ana yi masa sallah idan aka yi barin jinjiri ana magawan sallah me dalili akwai akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin al-mughira bin shu'bah annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-siqtu yusalla alaihi idan aka yi bari ayi masa sallah wa yud'a li walidayhi amma ayi ma iyayensa addu'a bil afiyati war rahma al ayi ma iyayensa addu'a su samu yafewar Allah tabaaraka wa ta'ala da kuma rahmar Allah madaukaki wannan hadisin yana sahihul jami'i sabir hadisi na 3525 ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi bari me ake nufi da bari jinjiri da ya kai wata hudu a ciki ko a yi masa wanka a yi mai sallah amma idan an zo sallan kada a ce Allah ka gafarta masa la li'annahu lam yuktab alayhi zambun ba a taba rubuta mai laifi ba ba a taba rubuta masa laifi ba don haka baka cewa Allah ka gafarta mishi kuma alimamu imamu tirmidhi ya rawaito hadisin nan ya ce wal'amalu alaihi inda ba'd ahli al-ilmi min ashabin nabi akwai wasu sahabban annabi da ke aiki da wannan hadisi wa gairihim da mata da ai kalu suka ce yi ala tsifli idan eh, jinjiri ana mai salla idan ya rasu wa illam ba da an yu'lama annahu khuliqa ko da jinjirin bai yi ihu ba a lokacin haihuwarsa ko da jinjiri bai yi kuka ba a lokacin haihuwarsa in dai ya rasu to ya kamata a yi mai jana'iza kuma wannan ita ce fahimtar alimamu imam Ahmad in ka duba al-Mughni na Ibn Qudama da mujallad na 3416 da Kashaful Qina yace wa in kana al tu tiflan idan jinjiri ne za a magawansa sallah ja'ala makanal istighfari lahu a maimakon ka ce Allahumma ghfir lahu sai dai ka ce Allahumma ja'alhu faratan walidayhi wa zukhran wa salatan wa ajran Allah ka sa wannan yaro ya zama adana ga iyayensa ya zama ajiya ne iyayensa suka yi don za su karba a kiyama wa salatan wa ajran اللهم ثقل به موازينهما يا الله كنوي يا معونته دليل متور والنيار واعظم به اجورهما ka ba su lada mai girma Allahumma ja'alhu fi kafalati Ibrahim Allah ka sa wannan yaro ya zama yana cikin kulawar Annabi Ibrahim wa alhiqu bi salihi salafil mu'minin ka hada shi da magabata mu'minai wa ajirhu bi rahmatika min adabil jahim wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi Allahumma ighfir li aslafina wa afratina wa man sabaqana bil iman wannan addu'a ba ta da asali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta babu wani addu'a da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi majarirai babu wannan addu'a amma malamai suna cewa ba a roƙa mai gafara saboda wancan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ko da cewa ba a samu addu'a zahiri nassi daga manzon Allah ba amma ga abin da annabi ya ce as-siktu yusalla alaihi idan aka yi bari a yi masa sallah wa yi du'a liwalidaihi bil afiyati rahma a roƙa ma iyayensa yafewar Allah da kuma rahama saboda haka ba zai yiwu dan mutum ɗansa ya rasu ka zo mai eh, ta'aziyya sai ka ce Allah ka gafarta mishi a kai kuskure ai yaron bai yi laifi ba yaron shafi'un ne ba mashku'un bane yaron mai ceto ne ba wanda za a yi cetonsa bane shi ne mai ceton iyayensa a kiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihul bukhari da sahihul muslim duk wani yaro da ya rasu Allah yana kai shi aljanna tare da annabi Ibrahim wanda shi ne wasu ke cewa wai makarantar annabi Ibrahim ba makaranta ba ce ba makaranta ba ce wannan wata karama ce da Allah ya ma annabi Ibrahim alaihissalam duk yaran masu imani ana hada su tare da shi don haka yasa ake cewa sai kafalati wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai shi ya nuna mar ga annabi Ibrahim nan tare da yaran musulmai wato yana tare da su ba wai yana karantar da su bane la abinda zai taho cikin hadisi shine suna tare da annabi Ibrahim alaihi salam don haka za a yi ma yaro likafani za a binne shi a makabarta irin ta musulmai za a yi masa kabari irin wanda ake ma kowa amma ba sharadi bane hatta sallan kanta ba dole bane in ka duba littafan fikihu kamar misali al-mughni mujallal na uku shafi na 458 haka nan fatawa ta ibnu usaymin mujallal na 17 shafi na 89 sai hadisi na karshe ai hakuri wa anhu an karbo hadisi daga abu hurairah har yanzu radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sallaitum ala al-mayyit idan za ku yi sallah ga mamaci fa akhlisu lahu du'a sai ku yi ikhlasin addu'a gare shi menene ikhlasin addu'a gare shi wato ku yi masa addu'an da ikhlasi fa akhlisu lahu du'a ku yi masa addu'a mai ikhlasi kaga shi yasa aka ce idan aka samu mutum 40 waɗanda ba su shirka eh, suna da ikhlasi kenan don haka yasa manzon Allah yake umarni idan za ku yi sallar jana'iza addu'ar da za ku yi ku yi ta da ikhlasi hadisin rawahu Abu Dawud yana kitabu jana'iz babu du'a lil mayyit hadisin 3199 yana sunan Ibn Majah wanda yake bai kawo ba amma hadisin yana sunan Ibn Majah kitabu jana'iz babu ma ja'a fi du'a fi salati al janaza yace wa sahahahu Ibn Hibban Ibn Hibban ya inganta wannan hadisin a littafin sai in ka duba sharhin hadisin uh, aunul ma'bud mutallan na takwas shafi na 344 al munawi ya fassara abinda manzon Allah yake nufi da akhlisu lahu du'a yace ud'u lahu bi ikhlasi ku yi wa mamaci addu'a addu'a mai ikhlasi li'anna al-qasd bi hadhihi as-salati innama huwa ash-shafa'atu lil mayyit abinda ake nufi da sallar gawa ceto ne ga mamaci ana so a ceci mamaci to ka'idar ceto kuma wajen Allah sai mai ikhlasi sai mai ikhlasi kafin nan Allah yake baka damar kai ceto a nan duniya ko a lahira babu wanda zai yi ceto sai wanda Allah ya yarda da shi shin Allah zai yarda da wanda ke da shirka ko da a zuciyarsa ne Allah bai yarda da mutumin da ya zama zuciyarsa babu ikhlasi sai ce wa inna ma yurja qabuluha inda tawaffur al-ikhlas wal ibtihal sai an samu ikhlasi an samu tawali'u da nutsuwa kafin nan Allah zai karbi addu'an naku sannan mamaci ya amfana da ita don haka idan akwai lokacin da ake bukatar a ajiye riya to sallar jana'iza kana ciki Allah ka samu iya al-imam an-nawawi cikin al-majmu' mujallal na biyar shafi na 196 Ya ce saboda wannan hadisi ittafaqu ala annahu la yata'ayyanu laha du'a'u wannan hadisin ke nuna mana cewa babu wata addu'a da ta tabbata dole ita za a yi wa mamaci saboda manzon Allah ya yace fa akhlisu lahu du'a ku yi ikhlasi ta wajen addu'a ga mamaci wato kuna iya zaben kowace addu'a kana iya tsayawa ga Allahumma gafir lahu warhamhu kawai kai kabbara Allahumma gafir lahu warhamhu matukar an samu ikilasi magana ta gari babu wata addu'a da aka ayyana kuma wannan hadisin dalilin da ya sa ibnu hajar ya kawo shi kenan saboda ya nuna maka ko da yake ga addu'o'i da aka kawo a baya sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba dole bane ka yi su babu wata addu'a da aka ce sai ita ne za a yi a sallar jana'iza Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure